Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar mahimmanci a rayuwar ɗan adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum. Wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firji da sauransu. Kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. A ɓangaren ilimi kuwa wutar lantarki tana bai wa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta. Haka kuma a ɓangaren tattalin arziki masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara don sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu. masana'antu. Uwa uba a ɓangaren lafiya, wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a bangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na goma sha a cikin shekarar nan ta dubu biyu da da ashirin hudu, wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya musamman a bangaren lafiya la'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwance a asibitoci da kuma jarirai da ke cikin kwalba wato incubator wanda rashin wutar zai iya zama barazana barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu. Kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a sakaye sunansu ko su ko wani nasu ya taɓa fuskantar wani ƙalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki. Mahaifiyata ba ta lafiya tana fama da ciwon shuga wanda har ya kai tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya ɓaci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada. Ko lokacin da muka taɓa kai wani dan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin koda so sakamakon rashin mutum sai an shiga a ɗauke wuta sai an shiga a ɗauke wuta so haka muka yi hakuri aka ce mu sake dawa gobe ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wuta abin da ya kamata a min a minti talatin haka ko zuwa ishirin amma sai da na wuni asibiti sakamakon ba za su iya sayan pms ko diesel da za su daga janareto su yi aiki a kan lokaci ba gaskiya ana samun challenges Yana fama da tari ne mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi kawai ya cire rigarsa za a yi hoton kirjin nan sai aka ɗauke wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kai yaro na asibiti mun je mun ga likita ya tura mu lab abin da bai wuce minti 40 ba mun kawo shida saboda rashin wuta na kawo miji na asibiti da a masa aiki na basir so kuma babu wuta karshe aikin na an yi shi da total da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai yayi tsada wata da watanni ina fama da ciwon ciki ina fama da wannan ciwon ciki an je gurin likita za a yi scanning da aka je za a yi scanning sai aka ɗauke wuta bayan matata ta haifu shine sai aka kai yaron asibiti to yaron kuma ana so a saka shi a incubator to incubator kuma bai yusin sai da nepa saboda dalilin rashin nefan nan yaron ma musanya za a ba shine amma Allah taimako a asibitin suna da karamin generator akwai kakata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto so da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta da aka ce mana ba wuta maimakon mu biya 18000 sai muka je muka biya 20000 duk a rashin wuta ne duk ya kawo haka domin ƙarin bayani kan wannan batu na matsalar matsaloli da ake fuskanta a bangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. Muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Likita gare ka. Wayansu daga cikin manyan illolin rashin wutar lantarki a Najeriya wanda yakan taba fannin kiwon lafiya wala Allah asibitoci ne ko kuma makarantu wanda suke ba da ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya. Na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma a ce tiyata ma in general wanda ƙarshe a zo ana yi da torchlight wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban daban wala an fara yin wannan tiyata din ne da wuta sai a zo a dauke ko kuma ma da farko ba ma fara yin shi ba da farko sai da zo a ce hala akwai dan karamin generator so yanda kuma tiyata wanda yake daukan awa da awanni ne in generator yana da matsala to ba mu mamaki bane zai ya dauke to wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas matuka akan aiki kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu na rashin wuta na biyu kuma ga wanda suka zo da irin asma attack inda suke bukatar oxygen in ya kasance cewa ba a da oxygen na silinda sai zallan oxygen concentrate concentrator so wannan oxygen concentrator din nan fa yana buƙatan wuta dan in babu wuta ba zai aiki ba so kuma nan ga mara lafiyan da yake da matsalan asma in dai kasance yana buƙatan wannan oxygen din nan wanda kuma a ce asibiti suna da zallan oxygen concentrator ne kuma ba a samu an daga generator ba ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an dauke wuta to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauke a rasa ran wannan mara lafiya mai asma in muka je na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana bukata a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis to shi ma fa dole sai da wuta so wannan wutan wancan kuma in kasance babu shi to ba abun mamaki bane a jinkirta yin wannan aikin, kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan ranar wanda kuma mara lafiya na ainihin bukata a cikin gaggawa wanda suka taba samu kama a ce hatsari na abin hawa ko kuma wanda suka fado daga bishiya ko wanda suka fado daga wani guri ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba su ta fannin hatsari ne so ana bukata a musu hoto na kwakwalwa so wannan hoto na kwakwalwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake ana kiran shi brain CT scan kenan so in babu wuta to ba yanda za a ce za a yi irin wannan gwaji so sai kuma ga wanda suke da ciwon suga most of the time kamar yadda muka sani insulin akan sa shi a cikin fridge ne to kuma fridge mun ga da musan sai da wuta yake aiki so wata rana in yi kasance an jima ba a samu wuta ba to waannan magunguna na insulin nan da suke da matukan tsada za su iya ɓaci ga baki ɗaya sai kuma in muka koma ta fannin eh, jarirai ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate amin wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce haife su akalla sati 37 yayi sama zuwa 38 aka zo aka haife su a sati 30 zuwa 31 wato ana irin su preterm kenan to suna bukata a sa su a incubator wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai wato special care baby unit kenan su wanda kuma shi ma yana bukata ainihin wuta dan ya samu ya ba su dimi da duk wani abin da ya kamata a ce ya ba su na kulawa dan su samu su girma su samu lafiya so abin da fi muni duk a cikin su shine yayin da a zo a ce iyalin mutum ta aihu wala Allah an mata kare ko kuma ta karo da kanta saboda yanayin girman jaririn a zo ana haska ta da torchlight din waya dan a zo a gyara wannan dinkin nan to wannan asalin asalin mutunci ne wannan ba daraja bane wannan kuma ba kima ba ne duk da dai eh, ba wai ya canza ne dan a ce an kunna wuta amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinkin amma a zuwa ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka dan a zo a mata dinki saboda an ki a gyara wuta to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne kuma abu ne wanda bai kamata a zo a ce an dauke shi ba an bar shi haka sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank wato inda ake ajiye jini kenan su duk lokacin da aka ce ajin jini kar ai tunanin za a zo ajiye su ne a guri a rufe su ko a tara su a guri a cikin firij ake ajiye su ko kuma a ce fridge na ajiye jini blood bank in kenan inda yake bukatun guri mai sanyi yanda yayin da ya kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi so an a zo ce jini ne mutane hamsin ko ɗari ko ɗari suka bayar don taimakawa sauran al'umma to gabaki ɗaya kap wani jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage a ko kuma alal misali a wani bayan gida ne gagara yi ko kuma jini yana likin ake tunani ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa na aiki ne na magani ne ko kuma za yi a kai to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning to wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi to kuma yanzu rashin wutan da ake samu nan ya taka rawa matuka matuka wanda in dai ba an gyara ba to ba za a samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba kuma akan kari su kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari wanda suka dan buga gashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma kashin su ya kaca-kaca so yawanci sai x-ray ake sanin a to ya extent din wannan fashewan kashin yake ko kuma barnan da yi ko karyan wanda kuma wani x-ray din nan kamar da muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafin yi shi shi sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado in aka zo aka bar su musamman lokacin zafi a watan uku watan hudu watan biyar shida alal misali ana matsukan matukan zafi a wannan lokaci sai zuwa ce babu wuta in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi in suka bude kuma ga sauro su kun ga Allah na tuba mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan kadin jini saboda alal misali ya samu a kaman bleeding disorder ko kuma alal misali ta ihu ne take bukatan kadin jini ko ya zo da matsalan ciwon suga ne ko ya zo da matsalan hawan jinin da ya yawa ko kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria gashe na ji yana gani ko kuma tana ji tana gani haka za su iya samun malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska a kansu ba not talk of in mutum ko kuma in mutum yana da wani cutan da in ba a kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta yawanci rashin isasshen iska a guri in har tishawa yi ne in tari yayi ne kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin yi dum a guri ɗaya haka to ba abin mamaki bane zai iya cutar da wanda suke cikin wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita sai kuma final misali wanda zan iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su ga likita musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da kwamfuta ko kuma asibitocin da suke da lab din da suke amfani da kayan na'urorin da suke bukatan wuta to wayannan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira saboda har an fara ganin mara lafiya daya biyu uku an dauke wuta mara lafiya hudu biyar shida an dauke wuta mara lafiya bakwai takwas tara goma an dauke wuta abin da kamata a ce an yi shi a cikin awa shida sai a zo a yi awa goma ba samu an biya bukata ba mara lafiya zo karfe bakwai din safe zuwa bakwai da rabi na safe yana tanzai tafi gida karfe tara zuwa karfe goma ina je na gani tana je suna gani har za su iya kaiwa karfe uku karfe hudu ba tare an gama samun biyan bukata ba mara lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutar lantarki wanda Allah sa a gyara. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato da Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.